tabbas in aka akwai masu gaya mana ma ido da ido a ce mana karuwai yan iska yawanci ko kuɗi aka ga kin fita zaki wuce fa ne gani ake fita kike kika je kika iska ce kika samu ba kin kika je ba aka saki kuka aka saki dariya aka saki hauka kika samu kuɗin ba a'a gani ake fita yawan biki kika kika je kika samu yawanci ana ganin matan Kannywood musamman 'yan matan da sun shigo ɗan lokaci kalilan za a ga sun yi mota in mutuci, amma ku da kuke kun dan kwana biyu yawanci sai a ga kamar ba ku samun abin da ya dace irin nasu me yake me yake jawo haka jiya ma san da na kai dan ciki na na kai shi aka mai fosta, ko wani fim da za a fito da shi reno ni na kai shi da hannuna in ya taso makaranta Masu kallon mu Assalamu alaikum. Barkanmu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirin na fagen taurari. Shirin da ya saba gayyato muku fitattun marubuta littattafan Hausa da fitattun taurarin fina-finan Hausa. Tunda kan jarumai, masu shiryawa, masu ba da umarni, masu tace hoto da masu ɗaukar hoto da ma dukkanin masu riba da tsaki a masana'antar shirya fina-finan Hausa ta Kannywood. A yau kafin mu shiga cikin shirin za mu fara ne da miƙa ta'aziyya ga 'yan uwa da iyalai da kuma abokan sana'ar wasu fitattun taurari da muka rasa su a kwanan baya. Akwai ta farko mai buciya Farida Ado Gaci wacce take zaune a jihar Katsina Allah ya mata rasuwa sannan akwai fitaccen malami kuma marubuci sannan marubucin waƙoƙi mai kuma rera waƙoƙin wato Sheikh Dr. Yusuf Ali. Akwai daraktan mu Aminu S. Bono. Dukkaninsu muna roƙon Allah ya gafarta musu, Allah ya kyautata rayuwar bayansu da iyalansu ya tallafa rauninsu. Allah mu kuma ya kyautata namun zuwan idan lokacin mu ya yi. A yau mun gayyato muku ɗaya daga cikin fitattu kuma shahararrun jaruman da suke tashe wanda tauraron ke tsaka da haska a halin yanzu wato Amina Fulani wacce aka fi sani da matar Yakubu Kafu gwamna. Barka da zuwa. Ina ansa. Masu kallon mu za su su ji takaitaccen tarihin rayuwarki. Alhamdulillah. Assalamu alaikum masu kallon mu da masu sauraron mu. Sunana Amina Salisu 'yar Fulani wacce aka fi sani da hajiya gaje matar kafin gwamna a kwana sai. asali na ni ba na ce ta riga ta fulanin tashi kuma Allah ya tashe ni a marainiya tun ina shekara takwas bayan a cikin wannan ƙarancin shekarun na maraicin ya sa aka aurar da ni kuma gidan mijina da na aura nan na yi firamare nan na yi sakandare kuma har muka hayayyafa shi ma Allah ya masa cikawa daga nan kuma kafin ya rasu ina asibitin ƙashi na yi to ina cikin asibitin Allah ya masa cikawa da na fito kuma na gaba zan iya koma inda yake ba saboda iyaye na zamani shine uwa shine uba a waje na sai na zama na Kano to zaman Kano da wannan tunani tunanin sai ake bani shawara idan na shiga harkar Kano da zan samu kwanciyar hankali da nishaɗi to wasa wasa dai na shigo na fara da waƙa in an ce za a sani sai in ce a'a sai a ce a zo za ki iya sai ce musu bani da hausa sai a ce za ki iya haka dai ana jin ra'ayi na har na zo na fara har muka kawo wannan lokacin da muke yanzu. Um, a wace shekarar kika shigo industry? na shigo industry a 2009. da wani fim kika fara? na yi fim ɗin salam na yi fim ɗin gare gare na yi fim ɗin a na zo na yi fim ɗin gabas da yamma to sai kuma na zo na haƙura da aikin gaba ɗaya na je na ɗan sake ƙara karatu kaɗan ina dawowa kuma sai aka ɗauke ni kwana casa'in sannan kuma na ci gaba wani irin ƙalubale jarumai musamman mata ke fuskanta a harkar fim ciki da wajen harkar gaba ɗaya To, ni dai ta ɓangare na, kaga kowa da ƙalubalen da yake fuskanta. Ni ta ɓangare na iya abin da na sani a matsayin mu mata wanda a matsayina na mace a yanzu ina aktin duk wani ƙalubalen da zai shigo min a ce na rasa kaza ina bukata a ce wanda zai shafi ko ‘ya'yana ne na kasa biyan makaranta ko aikin ne ya ɗan tsaya to bani da wani karfi ko power da zan ce in na tashi muna da wani bangaren da aka ware wa mata wanda suke acting wanda suke cikin kanewa suke da marayu ba su da wani bangaren da aka ware musu da ake ba su tallafi wanda ba sai sun fito in abu ya dame su sun fito duniya sun tallata kafin na taimaka to ba mu da wannan bangaren shine kadai nake gani ni kalubale ne a waje ne jama'ar gari yawanci a al'ummar da muke rayuwa a ciki suna yi wa 'yan fim musamman mata kallon wasu irin waɗanda suka gagari iyayensu ko masu zaman kansu ya kike ji a ranki idan ana miki wannan kallon tabbas in aka akwai masu gaya mana ma ido da ido a ce mana karuwai 'yan iska yawanci ko kuɗi aka ga kin fita zaki wuce fa ne gani ake fita kika kika je kika iskanci kika samu ba fin kika je ba aka saki kuka aka saki dariya aka saki hauka kika samu kuɗin ba a'a gani ake fita yawon ki kika yi kika je kika samu suna mana wannan kallon kuma gaskiya ba daɗi ne ke ji kwanan baya a hizba ta kira ku masana'antar kannywood wanda yawanci ba a ga fuskar fitattun jarumai ba shin me ya hana ku zuwa eh tabbas lokacin da aka yi kiran ni ji na yi ma an ce jiya an yi taro saboda ban sani ba a lokacin ma ina dutse na kunna rediyo sai na ji an ce mu jiya ɗan kano sun muna da wani abu wanda ba mu da irin wannan wajen da nake gaya maka wanda idan abu ya tashi ashe an sanar da mu gaba ɗaya an haɗa kanmu an je a'a ba mu da irin wannan abin nan ɗin. bayan an gayyace ku hizba kun ƙi zuwa abdullahi amdals ya yi amfani da daman ya yi maganganu waɗanda ba su yi wa ko ɗan kaniwood daɗi ba shin akwai wani mataki da kike tunanin za ku ɗauka ko kuma kuka shirya ɗauka a kansa na neman haƙƙinku a kan ɓata muku suna da kuke ganin yayi? Mm, ya yi maganganu kuma har kullum abin da nake maimaitawa cewa mu 'yan kano kowace da tarbiyyar gidansu take shigowa kano to ban sani ba ko iya mu'amala da ya yi wa'inda ya mu'amala da su sun yi ya gani bani da wannan tabbaci amma ni ta bangare na da rayuwar da nake yi ban taba sanin ana yi ba ban taba gani ba to amma ban sani ba ka san mutum ba zai furta abin da bai gani ba ba zan iya musanta in ce ba a yi ba zan iya cewa ana yi ba saboda ban sani ba ban taba gani ba daga shigo yake kane zuwa yanzu akalla kin yi fina-finai guda nawa gaskiya daga dawowa ta yanzu bayan kwana casa'in muna gidan mata muna macijin ƙaiƙayi yanzu dai series uku ne wanda nake yi a ƙasa in asalin kaniwood wanda zan zo in yi kamar irin namu na hausa fun har yanzu tukunna ban ɗauki irin gajeren fina-finan nan series ɗin nan uku da yanzu shi na san ina yi to za a iya ya yake kallon dawaki shin tafiyar da kika yi a baya kika kuma dawa ba kya ganin kamar shine ya mai da ke baya ba a eh. gayyata ke yawan ayyuka fina-finan da ake ta yi eh wannan ma ya taka rawa amma gani na yi da da na shigo kamar ba ni da ilimin abin sosai amma da na je na ɗan ƙara karatu ko iya script din nan da ake bamu yanzu in aka bani baya bani wahala amma a da Hausa wahala take bani amma yanzu da na dawo a wannan bangaren ba ya bani wahala kuma rashin gayyata na san duk inda rabo na yi za a kira ni lokacin da kika dawo fim da kuma lokacin da kika batta ya kika da kika tadda masana'anta shin an samu ci gaba ne ko kuma ci baya aka samu gaskiya dai zan ce an samu ci baya kaɗan ba sosai ba hmm, kamar wani irin ci yake na. saboda a yanzu za ka ga a yau idan director ya shigo daga wani garin ba a san shi ba ba a san daga wani garin yake ba bayi da ilimin abin, inda dan kuɗinsa a hammata a yau idan ya zo a yau zai ce a kawo mai labari a yau zai ce a kira mai atis, a yau zai fita a yau zai zama director sabanin wancan lokacin in ba director wani ka kai ba za a yi fim ɗin ka in ba darekta wani ya maka fim ba ba za a siye shi ba amma a yanzu na ga in ko in dai da dan kuɗin ka to ka ce kai za ka yi dacin za a ce maka to kuma za a tara maka za ka fita ka je ka yi aiki ni shine kaɗai na ga kamar mun ɗan samu koma baya. to wannan ba ke ganin kamar ci gaba ne saboda ya yawaitar daraktocin da su kansu jaruman series ya ba su dama wanda da za ki ga a ce sai ne ko wance su ne kaɗai za su ja fim ko su za a sa a fim sannan a siya kasuwa amma mutane da yawa suna ganin yanzu tun da series ake youtube yawanci ake sa da gidajen tv su kuma ba su damu da lallai sai fitattun jarumai wance da wane da wane ba su ai wannan abin ana wasu suna ganin shi a matsayin ci gaba yana ya ba wasu jarumai da directocin da kowa dama ne e, shi bayan da muka samu ba kan jarumai ba ne kan directoci ne saboda a duk inda ka zo masana'anta baka da ilimin masana'anta sai ka zo ka shiga kace za ka yi to fa duk laifin da aka aikata sai ya shafi wanda yake da ilimin abu ka fahimci abin da nake nufi ko mm. sai ya shafi wanda suke da ilimi wanda suka dade a ciki saboda wata wataƙila akwai abin da ka kunso da niyan ka taho da wannan kuɗin zaka in ka aikata shi a matsayin fim ka zo to fa ya shafi duk yan fim din wanda ba sa yi wace babbar kawalki a Kannywood gaskiya ba ni da ƙawani yawancin jarumai musamman mata idan aka tambaye ku manyan ku a industry sai ku ce babu a tunaninki eh, me yake jawa duk da mutanen gari suna ce ai gashi nan bakin halin siyasa su ma kansu ba su yarda da junansu ba ba sa abuta ba sa kawaye a cikin a tsakaninsu a tunaninki me ya jawo wannan to gaskiya ni dai ta bangare na ba wanda nake fushi da shi ba wanda nake gaba da shi a cikinsu in muka haɗu kamar uwa ɗaya uba ɗaya mu kawai ni dai ra'ayina ne ni ko gida ka je ba za ka taɓa ji mace ta yi sallama a gida ko namiji ya sal'a daga ni abokanai na yara na shi kenan amma in na fita aiki muka haɗu a lokacin za ka mu cikin nishaɗi ba za ka ba za ka yi tunani ma gidan mu ba ɗaya bane dan muna raha muna nishaɗi daga mun rabu kuma sai lokacin da aka sake kira na aiki waye gidanki a industry gaskiya ni kowa ma uban gidana ne a kwanakin baya mai gidanki na cikin fim din kwana 90, hmm. wato marigayi ban kabira ina yi kansa ya rasu ya kika ji su wannan. gaskiya na ji ba daɗi saboda ba zan manta ba ina Kaduna ina location aka gaya min amma da aka fara ban test ni abin da na ɗauka yawanci za ga artist a raye sai a rubuto muku test a ya rasu su ban ɗauka ma wani yayi ba tunda naga abin yayi yawa a wayata ana Allah ya ji kan mijinki Allah ya ji kan wani Allah ya ji kan wani ni kira sa aka gaya min kasa aikin nan kwana na biyu na dawo saboda ni shakuwa ta da shi ba wai a Kannywood bane ba tun kan na so zan so zo nan tun ina gidan mijina ma na san shi na san waye shi saboda shi ma'aikaci mai ɗamara ne na san shi kuma ya san mijina ya san ina nake zaune ya san rayuwata ya san tarihinsa duk wani abu da ya dame ni zan je gidansa wa iyalinsa bayani a ban haƙuri kuma a ban shawara duk to gaskiya ni rashin da na yi zan ce kaman sai in ga kaman ma na fi kowa da rashi wallahi yawanci ana ganin matan Kannywood musamman 'yan matan da sun shigo ɗan lokaci ƙalilan za a ga sun yi mota ko motoci amma ku da kuke kun ɗan kwana biyu yawanci sai a ga kamar ba kwa samun abin da ya dace irin nasu me yake jawo haka mm, ka san duk sana'an da kake kowa da rabon sati. kowa da rabansa ya danganta in ka shigo akwai lokacin da ubangiji ya ɗiba arzikin ka zai zo akwai wannan kuma lokacin da ya ɗiba to wataƙila namu yana nesa nasu kuma yana kusa a shigowaki industry shin kin taɓa yin nadama wani abu ya taɓa faruwa da kika ji kina da kin sanin shiga fim wallahi ban taɓa haɗuwa da irin wannan abin ba ni sai farin ciki ma da nake yi na shigowa harka saboda a yanzu haka ma jiya ma sanda na kai dan ciki na na kai shi aka mai poster akwai wani film da za a fito da shi reno ni na kai shi da hannuna in ya taso makaranta ga kasabar za ya fita da shi aiki idan yanki mace mm. tunda tana sha'awar shiga film shin zaki amince ta shiga ko zaki hana ta ni? gaskiya zan amince ta shiga ke baki daga cikin iyayen da suke wa fim kallon lalacewa kamar yadda al'umma da yawa suke masa ni iya shigar da na yi da abubuwan da na fuskanta a ciki abin da na fuskanta cewa ita harkar kano kamar makaranta ce yadda ka ɗauke ta a haka za ta tafi da kai to shi yasa ba na ƙyashin in sa ɗana ko in sa ƴata a ciki don a yanzu haka akwai akwai ɗan ƙanwata don mahaifinsa ma zai sai mai rijista kwanan da muka gama magana ƙaramin yaro ne kuma an fara sashi amma yace shi ba za a ci gaba da sashi ba zai mai rijista a ci gaba da sashi don ni abin da ya dauki abin faɗakarwa ne saboda yawanci idan muka shiga irin ƙauyuka mu da muka fito karkara in muka shiga muna ganin abin da aka yi a fim yana ɗora mutane a hanya da yawa kaga wani yanzu ya fi haddace a irin ƙauyukan mu yanzu mutum ya fi haddace abin da aka yi a fim akan wanda zai zo ya zauna ya rubuta musu, ya miƙa musu su gani ko kuma ya gaya musu a baki a fim sun fi ɗaukar abu. A kwana casa'in ina ɗaya daga ciki an fara karaktar ki ba ta da wani girma daga baya sai aka ga an buɗa miki sosai to ana ta wasu na ta maganganu suna cewa shige da fice kuke ta a wajen darakta da producer da meye da gashi nan me zaki ce an ce kun kanka ni abin ko hana wasu a tafi da su kun zo har da kulumbotan ku kuke ta haɗawa da tsafe-tsafe akan a ci gaba da tafiya da ku wasu kuma ajiye su me zaki ce akan haka gaskiya yanzu a wannan tambayar da kamu, yanzu ko rantsuwa na wani ba zai yarda ba saboda ni ban taɓa samun wani in ce taimakon ka sa ni ko ka sa ni a'a ni kawai ɗauka nake da tsakanin mu da na rikitoci, duk abin da kaga artist yayi ko an sa ni na yi Allah ne ya tsara shi ne iya rabona ko da yawa ko kaɗan in sin ɗaya na yi shi ne rabona in sin ɗaya aka kira ni na je na yi goma shi ne rabona in goma aka yi na je na yi sin ɗari shi ne rabona da Allah ya tsara a cikin aiki. Yaya alaƙar ki da rayuwa take? Saboda yanda yanzu kuka samu kusanci sosai a shan kwana casa'in a zahiri ya alaƙar ku take. Gaskiya a zahiri kamar ya na ɗauke ta. kuma muna mu'amala kyakkyawa tsakanina da ita inda za ta zo inda nake zan je inda take za mu yi waya mu juya janta a juna mu yi wa kanmu farin ciki murna kaga muna da kyakkyawan alaƙa gaskiya kuma ba iya rayya ba duk wani wani jarumin da yake cikin kwana casa'in muna da alaƙa da shi kuma ta mutunci ta kyakkyawan mu'amala Ba Bafulatanar wani gari ciki. Ni? Gaskiya ni dai ba aihuwar Najeriya Ni a Senegal aka haife ni, na zo na girma a Mambila, na zo na yi aure a Abuja, a Bacha Bara, an na zo na rayu zuwa Kano. Menene sakonki na ƙarshe? To sako na ƙarshe masu kallonmu da masu biyar mu ina musu fatan alheri kuma duk wani abin da suka gani mun yi kuskure su rika mana uzuri. Shi ɗan adam kullum arziki ne. Kuma muna buƙatar addu'ansu. Saboda duk inda kake da addu'ar masoya za ka ci gaba. Maƙiyanmu ma muna fata Allah Ubangiji ya sa su zama masoyanmu. Masu kallon mu duka-duka a nan muka kawo ƙarshen shirin namu na yau. A madadin dukkanin waɗanda suka taimaka shirin ya sami isuwa gare ku. Ni da na shirya na gabatar su Zubairu ‘yan balan naji da cewa wassalamu alaikum da huta lafiya.